Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Inda muke karanto muku littafi, ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda muke karanto muku littafi mai suna Bakar ugoba, Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Shi dai wannan littafi Bakar ugoba, rubucin shahararren marubucinku ne na tashar Algaita Media wato Zayyar Tukuntawa. Fitaccen marubucinku marubucin Bardan Sadauki da kuma taskar arziki. Kafin mu fara ga sakon marubucin yake cewa ina miƙa godiya ga ma'abota sauraron tushen Algaita Media musamman ma'abota sauraron littattafai na. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Wannan littafi mai suna Bakar Ukuba mallakin tashar Algaita Media ne. To yanzu bari mu tsunduma cikin labarin domin jin abin da marubucin yake dauke da shi. Marubucin ya fara da cewa Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai nake fara dukkanin lamari. Allah ina roƙonka yanda ka bani ikon fara rubuta wannan littafi ka bani ikon gamawa lafiya. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake baku labarin Boka kirazan ya bushe da wata iriyar mahaukaciyar dariya mai kama da kukan jarirai sannan ya dube shi tare da faɗin amma kai ka cika lusarin boka wanda ilimin tsafinka bai maka amfani ba. Kana so ka ce wannan zaman da muke boka kirazan bai san muna yin wannan zaman ba? To bari in gaya maka ko da ni ba ni da ƙarfin tsafi kamar nasa ina iya sanin duk wani abu da yake faruwa a cikin wannan sansani na ƙauyen namu a cikin kuma 'yan ƙananan daƙiƙa. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma in sha Allahu za mu ci gaba. Ni kaina zan iya baka labarin abin da yake faruwa a cikin wannan ƙauye namu a cikin daƙiƙa sittin. Barantana Boka Urzair wanda zai iya baka labarin abin da ya faru kimanin shekara ɗari da suka shuɗe. To amma babu komai, duk da haka za mu gwada shawarar da ka bamu. Amma abin da nake so ka sani shine tabbas kisan Boka Urzai ba zai taɓa yiwuwa ba sai da matsafa kamar mu. Don haka dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin mun kawar da shi daga doron ƙasa. Da wannan shawara suka tashi daga tattaunawar da suke yi ta sirri, shi kuwa a nashi ɓangaren Boka Urzai yana can a cikin kogonsa na tsafi. Zaune yake a gaban kwatanniyar tsafinsa yana kallon duk abin da yake faruwa, duk abin da suke tattaunawa a kan idanunsa. Bayan sun kammala tattaunawar sun tashi, Boka Urzai ya kece da wata iriyar dariya wadda ta haɗar da 'yar ƙaramar girgizar ƙasa. Girgizar ƙasar wadda ta rikirkita asalin cikin kogon tsafin nasa, Boka Uzair haka ya ci gaba da yin wannan dariya har sai da ya yi ta isi shi. Daga bisani Boka Uzair ya ne fuska tare da faɗin lallai kun cika marasa basira da har kuke tunanin za ku iya samun nasara a kaina. Sannan kuma duk maganar da kuke tunanin za ku gaya wa Sarki Bilhaz ba zai taɓa sauraron ku ba. don haka ina da yakinin kun taro hanyar ku da kanku. Ni kuwa a nawa ɓangaren ba zan ce muku komai ba, zan yi shiru na zira muku idanu har na ga iyayen da shawarar taku za ta kasance. Lallai tabbas ina so na ga iya gudun ruwanku. Boka ya sake bushewa da wata iriyar mahaukaciyar dariya, wata guguwa ce ta turnike lahirin dukkanin kogon tsafin nasa, Yau ta kasance ranar bauta ce ta mutanen birnin wanda dole ne kowa ya halarci wannan bauta idan har baya buƙatar gunki da buzu ya yi fishi da shi. Don haka ilahirin dukkanin mutanen wannan birni sun ɗunguma ya zuwa gurin abin bautarsu, hatta su kansu bokayen da suka hijira zuwa cikin wannan ƙungurmin daji sai da suka ziyarci wannan taro. amma sun shiga gurin bautar ne a cikin salo irin na ɓadda kama a wata kamata daban wadda ba siffar da aka san su da ita ba muddin in dai mutum ba matsafi ne ɗan' uwansu ba to ba zai taɓa gane su ba sai dai wanda yake harka irin tasu bayan an gama bauta an watse boka urzai ya yi wa matarsa mai suna shamawila magana da kuma 'yarsa fartisa kan cewa su yi ƙoƙari su koma cikin jeji inda suke rayuwarsu a baya baya buƙatar zamansu a cikin gari matarsa mai suna shamawila ta dube shi tare da faɗin ya kai abul fartisa ina so kai mani izini ya zuwa tsohon gidanmu domin in ɗauko wasu abubuwan buƙata wanda za su iya taimaka mana a cikin rayuwarmu ta yau da gobe Boka Urzai ya dube ta tare da faɗin cewa ki sani muna cikin tarkon maƙiya. don haka ba abin da ya rage musu illa suna buƙatar su ga bayanmu ina mai umartar ki da cewa ki sauri ki koma inda na umarce ki in ba haka ba ko kafin boka urzai ya rufe bakinsa sai kawai ya ga saukar kibiya a jikin matar tasa da kuma 'yarsa fartisa ko da boka ya juya domin ya ga abin da yake faruwa sai ga dakarun sarki bilhaz sun tunkaro su a sukwane a bisa dokuna Wani ƙara Boka zai ya kwalla tare da bin Farcisa da kuma Shamawila ya taro su domin jinin da yake ɗaukan su. Wani jini ne yake wata iriyar tsartuwa ta inda kibiyar ta soke su. Shamawila kibiyar ta soke ta ne ta gadon baya yayin da ta fito ta ƙirjinta, ita kuma farcisa kibiyar ta soke ta ne ta kwiɓin cikinta. ya kama su ya kwantar da su yana faɗin a'a a'a kada ku tafi ku bar ni yana wani irin mahaukacin gunji cikin rudani boka yake girgiza iyalin nasa tare da zubar da wani matsanancin hawaye mai zafi yana faɗin kada ku tafi ku bar ni a cikin wannan duniya mai cike da rudani ina fatan za ku farka bayan ku ne farin ciki na a cikin wannan duniya na rantse da gemun kakana makani da kuma gunki da darbuzo sai na ɗaukar muku fansar abin da aka yi muku ana cikin haka ne dakarun sarki suka ƙaraso ya zuwa gurin da suke suka cirko-cirko suka kewaye shi San samboka urzai bai damu da dakarun sarki da suka kewaye shi ba hankalinsa yana kan matarsa da 'yarsa wani badakaran sarki ne ya tinkaro inda boka urzai yake a fusace yana tafiya cikin ƙasaita hannunsa riƙe da wani al'amudi na baƙin ƙarfe tun kafin ya ƙara ya zuwa gurin da boka urzai yake ya ɗaga al'amudin boka urzai ya kalle shi da idanuwansa wani haske ne siriri ya fita daga cikin idanun nasa hasken yana da matsanancin kaifi tamkar takobi fitar wannan haske ke da wuya ya shiga jikin wannan dakare nan take ya tsarge dakarin nan ya zuwa gida biyu kowane bangare ya faɗi a ƙasa jini ne yake ta kwaranya tamkar ƙorama duk da ganin haka bai sanya wannan dakaru sun dakata ba saboda tsabagen tsananin taurin zuciya irin nasu haka suka ci gaba da karasowa ya zuwa gurin boka daidai lokacin da suka karaso a wannan lokaci ne matarsa ta buƙaci lahira cikin kiɗimewa ya fara jijjigata yana faɗin sunanta amma ina ta riga ta tafi garin da ba a dawowa Faruwar hakan ne sanya Boka Urzai ya faɗi a sume. Hakika Boka Urzai na matuƙar son matarsa, wannan dalili ne ya sa shi suma. Su kuwa da Karin suna ganin wannan dama ta samu suka wulla masa raga, nan da nan suka nannaɗe shi a cikin raga suka ɗauke shi sai zuwa fadar sarki. Koda aka kai sarkin bokaye fadar sarki Bilhaz, Sarki Bilhaz ya fito ya zauna a gaban boka ya dube shi tare da bushewa da wata iriyar matsananciyar dariya. Bakin ciki ya ƙara tarnake boka Urzai. Sannan sarki ya yi umarni da a ɗauki boka Urzai a kai shi ya zuwa kurkuku a kulle shi sannan kuma a shelanta wa mutanen gari cewa gobe za a fille kan sarkin bokaye Sarki ya bayyana cewa kuma za a fille kansa ne a gaban bainar jama'a kamar yadda ake yi wa kowane matsafi. Tunda sanyin safiya fadar sarki ta cika da ɗimbin jama'a, mutane suka tsaya a bakin ƙofar fadar sarki. Ana ta jira a ga irin kisan gillar da za a yi wa sarkin bokaye urzai. Da yawa daga cikin mutanen da suka taru a fadar sarki, ba sa farin ciki da kisan da za a yi wa boka urzai. amma kuma ba su da damar nuna hakan ko da akan fuskar su kuma barantana su sami ikon dakatar da kisan da haka mutane suka ɓoye halin da suke ciki a cikin zukatansu da yawan mutane sun ci gaba da yin alhininsu ne a cikin zuciya domin kuwa ko da kaɗan mutum ya nuna a fili to haƙiƙa zai haɗu da fishin sarki Jim kaɗan da faruwar haka sai sarki ya fito daga cikin gidansa yayin da ya zo ya tsaya a daidai inda aka tanadar masa. Sarki ya dubi al'ummar gari sannan ya ce musu, ya ku taron al'ummar birnin Daulatul Azuwan? Ku sani cewa a cikin garin birnin Daulatul Azuwan, ba mu da matsafi ko guda ɗaya mun dakatar da harkar tsafi. yayin da sauran matsafan da suke cikin birnin daulatul azwan suka zubar da makaman tsafinsu suka zo har fada suka yi mana mubaya'a waɗanda suka yi mana mubaya'a su ne kamar su Boka kirazan shi da magoya bayansa sun zo sun zubar da makamansu har fada sun mana mubaya'a cewa sun daina harkar tsafi don haka daga yanzu mun sahale musu su ci gaba da zama a cikin wannan birni namu wanda kawai ya rage mana shine boka urzai wanda kuma a yanzu muka kama shi don haka za mu hukunta boka urzai kamar yadda aka hukunta sauran matsafa da aka kama a baya wannan shine abin da doka ta tanadar ta wannan babban birni wannan shine sakamakon boka urzai da ya mana tauren kai sarki na gama wannan bayani ya umarni da aje a fito da boka urzai wasu girɗa-girɗan ƙarti ne suka shiga zuwa cikin kurkukun suka fito da boka urzai tare da ‘yarsa Fartisa a cikin sarƙa aka fito da su a wulaƙanci, aka jefar da su a gaban jama'a. A tsakiyar filin aka wular da Boka Urzai tare da ‘yarsa, wani mulmulallen itace ne mai faɗi a kansa ake ɗora kan mutum, a sunkuyar da kansa ya zuwa ƙasa sannan a sanya takobi a sare shi. Boka Urzai ana zuwa da shi aka kifar da shi a kan wannan itace. Boka Urzai ya ɗaga idanunsa ya dubi jama'ar gari waɗanda wasu suke zaune suna ta famar nuna shewa, wasu kuma suna ta kallon abin da zai faru. Ya sake daga idanunsa ya dubi Sarki Bilhaz. Ya sunkuyar da kansa ya zuwa ƙasa sannan ya ƙara ɗago da kansa ya sake kai dubansa ya zuwa inda Sarki Bilhaz yake zaune akan kan karagar mulki cikin ƙasaita. Gefensa kuma ga wazirinsa ga kuma Boka Kirazan da sauran bokayen da suka yi masa tawaye. Nan take Boka Urzai ya fara zubar da wani hawaye na baƙin ciki na takaici masu zafi suka fara kwaranya a saman kumatinsa. Daga nan ne aka je aka taho da ‘yarsa Farcisa, yayin da ita ma aka zo aka don kwafar da kanta akan wannan itace. Farcisa wadda tuntuni ta fita daga hayyacinta. ana ajiye ta a gurin sannan wani ya zo ya tsaya a gefenta daga hannun hagunta riƙe yake da wata takobi mai kaifin ga yawa jini na wuce tsaye yake yana ta huci jira kawai yake yi ya ji umarnin sarki sarki ya masa umarnin ɗaga takobin domin umarni biyu sarki ke bayarwa bayan ya baka umarni sannan zai baka umarnin saukewa ai kuwa mutumin nan ya ɗaga takobi jiran umarnin sarki kawai yake tsinke kan fartisa to jama'a duka duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan littafi mai suna bakar ukuba kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo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 ta juma'a ce da safana na yau shirin karatu gashi na yi latti kuma lattin da bai misaltu sai na ɗauki mashin ina ta sauri kamar na zautu da tsohon gudun ta ɗan agundi ta sai da kowa gaba ɗaya